yarinya wadda ta balaga sai kai yi zina kafin ka yi aure to malam idan za ka yi aure ko cikin wannan lokacin shi sai ta yi bara'a ko kuma ko ba ta zauna ta yi bara'a ba babu matsala yana son bayani musulunci to gaskiya wannan tambaya akwai jawabin ta halarci amma ba zan yi jawabi akan wannan tambaya ba saboda wasu dalulluka da wasu hujjoji don hakan ga mai tambayan nan in yana kusa shi zo daga ni sai shi in bashi jawabin tambaya ta yi wannan ya ce da Allah yana yana tambaya hukuncin shampoo wanda da mata ka tafiya wajen salon ana musu a shampo wanda mata ke tafiya wajen salon ana yi musu halal ne babu komai ana yi ba ya cikin tagayiru halƙin lahi saboda an yadda da mata su gyara gashin kansu bisa ga gyaran gashin kai wannan ya zo matan sahabbai suna gyara gashin kansu don hakan ga da matan sahabbai na gyaran gashin kai an yadda da a gyara gashin kai abinda shari'a ba ta yarda ba shine shafa mai wanda ka canza launi duk abin ke canza launi ya fata shi kan haramna ko kuma abinda ke canza halitta kamar kila gyaran gira ko kuma watan gyaran shirya ko kuma irin caga to wa'annan su aka hana amma dai irin abin da shahi a gyara gashi a sa maimai ko a sa irin karamful hancin kaɗe ko a samu wani abu ko irin kuduji a gyara gashi da shi wannan bai da komai ana yi in an ka diba tafsiri na ƙurɗabi ya yi bayani cikakken bayani akan irin wa'annan matsalolin bayan ya bayani har ya kawo cewa shi koilin wanga da aka yi haram na tare da babu kwailin zamanin su a ina ya tunawa wata rana an taɓa min irin wannan tambaya na shin menene hukuncin kwailin ga shari'a musulunci shine shafa wani mai wanda ka canza fata na ce wannan haram ne hasu annan malamai suka ce suna so in kawo musu hujja cikakkiya daga magabata na cewa kwailin haram ne ni kawo hujja ni ce to abinda a hujja ta nan ga na gani cikin tafsirin qurdabi wannan makahulu addimishki ya kasance idan an hagaice shi ɗaurin aure idan mutum wanda ya kasance baƙi na ya nemi mace aure wanda ya kasance fara ce ba zai halarta ba bai zuwa bai halarta ɗarmin aime da baƙin mutum da baƙin mutum da farar mace sai ya ce ana son aita gairu halƙin lahi don haka ba zai zo ba to in ya kasance baƙin shi aure fara saboda su samu ɗaya farare makahurin ya ce ba zai halarce shi ba ina ga shafa mai

ya ce sannan ne hukuncin masu ɗaukar kiristoci zuwa coci da masu ɗauko su zuwa gidajensu kamar yadda 'yan kawo kawo da makamantar su kai na farko dai mace wadda ya kasance tana da kyawu wanda ya kasance maza ke fitinuwa da dibinta ba komai tana iya sani ƙabi ta samu ta sani ƙabi ta rufe ta saboda kada a fitinu da dibinta bayan ta sa hijabi mai rufe jikinta gaba ɗai sannan bayan wannan kuma ta sani ƙabi ba komai ga wannan kuma in ta haka ta kyauta ta suwa sosai sosai saboda ta kare kanta daga a fitinu da dibinta amma kuma tare da haka nan hitan nan mun yi ta bayani ta kasance ta shari'a idan mace za ta hita ta cikin dare ba da rana ba hita cikin rana ko mace ko ko ta sani ƙabi kowa bai gani huskar ta tana ganin huskar wasu idan ba a fitinu da ita ba ita za ta fitinu da wani don haka ga shi kenan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce ma mata ne wato lokacin da Abdullahi ibn Umar Maktumin ya shigo cikin gida sai sun ce mai ai manzo Allah bai ganin mu sai ce to in bai ganin ku ku afa amu ya wani an shi ku makafi ne ku ai ku kuna gani ne sai ce eh, ta jiba anhu kaurace mishi don haka ashe kenan kaga in dai mace na ganin in dai mace na ganin maza ko ta sani niqabi a ko sauran aiki gare ta sauran aikin nan shine ta hita lokacin da hita ya kasance hita ta shari'a ta hita cikin dare hita cikin dare ita ce hita ta shari'a ba hita ta rana ba sai sai sa haurin maka ga namiji ko mace sa haurin maka ga namiji haram na in dai ba hauru ne a darshin lahiya ba in shi a darshin lahiya ta hauru suna gingadi to babu komai ya samu hizo a mai haure na azurfa in aka mai haure na azurfa sai a sa ainihin kuma watan igiya ko waya ta azurfa a yi musu danni a yi musu abin ga me aka ce musu tonka tanka duk ai tanka irin wanda aka danni alaqona alaqona alaqona alaqona sai a daure alaqona alaqona sai a daure shikenan sai hakuna su su barawa wannan ya halatta amma kuma in za a yi a yi da ainihin azurfa ba da zinari ba amma namiji wanda ya kasance lahiya lau yake haƙura ne suna lahiya lau haram na shekawa da zobe shekawa da ainihin a haure na azurfa ko na zinari amma su mata babu komi mace duk gaba ɗaya haurinta tana iya samun su zinari gaba ko kuma ta sanya ma haurinta gaba ɗaya azurfa ta mai su azurfa babu komi ya halatta ga mace ta yi kawa da zinari ko da azurfa duk inda ko za ta inda ga jikinta ne ko ta kalme ta ka iya sawa na zinari ta samu ta sa ko na azurfa sai bayani akan masu ɗaukar kiristoci zuwa coci ko kuma watan su haram na watan ɗaukar kirista a kai coci ko a mai sai shehu abdullahi shina cewa walam ya juzulin musulmin yuwajiru بنفسه للمرء بنفس ولم ولم يجوز لمسلم يواجر بنفسه للمرء وهو كافر ولا ولا لأن يعمل له مجانا ولو قليلا ولفسح بانا ولن يجوز لمسلم باش حالتا ga kowane musulmi yuwajir bi nafsihi shi jangantar da kai ne li'imri'in ah, ga wani mutum wa huwa kafirun alhali kafirina wala li an yi amalahu majanance ko ko shi mai aiki haka kawai ba shi ba shi komin ba shi to shi na kuma wannan mai askari cikin littafi na ishadu ya ce wala ya juzu li muslimin an yi jira nafsahu au dabatahu au abdahu au darahu fi amali ma'asiyatin wala ya juzu li muslimin ba shi halatta ga kowane musulmi an yi jira nafsahu fi amali ma'asiyatin au abdahu ko hajjangantar da bawa na fi amali ma'asiyatin bata ku ko mashin dinai ko mota tai fi amali ma'asaitin auda rahu ko shi ba da gida ne haya fi amali ma'asaitin ga aikin sabo to kafirci ba aikin sabo bane eh tahiyyan nan da zawa ba aikin sabo bane akwai aikin sabon da kai kamar eh, sajada ga gumki ishiraki ga Allah babu abin da kai kamata to wannan na yi bincike na yi bincike iyakan bincike na banga inda sahabbai sun ka ɗauki kafiri sun kai jinga da shi sun kai mai da ku ba an san sahabbai da ku suka yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ba kafirai suka ba sannan sahabbai suna ɗaukar dawakai ko suna ɗaukar mm, raƙumma suna jinga mutane su kai su wurare daban-daban wuri mai nisa su kai su mai su kai su mai amma dai musulmi suka ɗauka ni dai bakin bincike na banga inda musulmi mm, sahabi ko tabi ya jingantar da kai ne ga kafiri ba don hakan ga masu yi su bari wa manyan yattaqi Allah yaj'al lahu maharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah wa huwa hasbuhu alhamdulillah eh eh, eh. akwai wani wanda ya samu shi shago da ni eh. ga wannan mai ba a sawa ta an na ta shi ba

don hakan ga duk mace da kasance ta zo wajen arwalla ba ta sha ta ba ba ta da sallah haka nan mace ta zo wajen wankan na ba ta wanke ta ba ta da sallah don hakan ga ainihin shi shampo din da ta yi shari'a ta da ta yi shi amma dai in lokaci arwalla yi a shafa mai ruwa in kanji wankan ba ya a wanke kai eh eh ina zuwa eh direba ne yana amfani da mota wadda aka sa giya eh amma ba zai fito wa kulash eh yace to ya ta ta kai ne ke sai da sai shi wani dari eh yace eh. to yin nan da shi mota na me kenan kuma zama da mota na me cewa ana sayan giya yana tambaya yana tambaya ta nan mota ta wadda kasance ke amfani da giya wadda ya kasance idan ta tsaya sai akwai inda sai an sa mata giya wai shi na cewa in ya sai giya ya sa mata shin laihin nan gare shi yake ko ko ga direba yake ko ko ga mai mota yake to ba laihi gare shi babu laihi ga mai mota sayan giya a saman mota bai da komi sayan giya a saman mota bai da komi musulmi an ka haranta ma shan giya ba dabba ba ko kaza ta sha giya ba ta yi haram ba อะไรวะ